kamar yadda bayanai daga bakunan waɗanda suka tsira da kuma shaidun gani da ido ke cewa wasu mahara ne da ke ɗauke da mugan makamai da kuma bindigogi suka kai mummunan hari a ƙauyen natir da ke cikin ƙaramar hukumar gasol inda lamarin ya jawo a asarar rayuka tare kuma da raunata wasu da dama hakan ma wasu da suka taimaka wajen kai waɗanda suka raunata zuwa asibiti sun bayyana cewa maharan da suka aikata kashe-kashen sun direwa garin ne cikin dare yayin da ake hidimar bikin aure. to abin da ya faru da jiya dai muna nan dai matasa ne suna nan suna bikin aure hakan nan. To sai wasu suka hayo daga hayin malashin suka zo kai sai suka bude wuta ka suka yi ta harba mutane haka nan suka zo da mutane wasu suka mutu wasu kuma suka samu raunuka. Kawo yanzu mutane nawa ne aka kashe? Eh to yan mutum goma. Kai ga gawan su? Ba su suna ga gawan su. Yanzu haka muna na mutum biyu ne yanzu haka mun kawo wanda suka ji ciwon mota hudu. Mun rasa rayuka goma. a garin natir da ake shewa ga to jiya dinnan da daddare ana dan buki na yara aka samu lokacin da suka zo suka farwa mutane ba daɗi ba daɗi yanzu haka muna tare a mutum biyu kawai yanzu dai tuni aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin don maido da doka da oda. A wannan a yanzu dai jami'an tsaro dai ana suna kokarin tafiya. Shi DPO ya mutu DPO ma ya je wurin. ASP Joseph Kaji kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ya ce yanzu fa hankula sun fara kwantawa. Yanzu mu muna kasa, ya sa na giya ma cewa muna nan muna patrol, muna stop and search, da kuma duk wanda aka kama yana karya doka da oda gaskiya 'yan sandan za su kama shi kuma tabbatar an kai shi gaban jihar taraba dai na ɗaya daga cikin jihohin da a baya bayan nan ke fama da kashe-kashen mutane musamman ma a kudancin jihar wanda ake danganta da rikita rikitin siyasar jihar mutum da wasu shugabannin siyasa a jihar ke ganin ma bai dace ba honorable usman babawar sambe ya ma danganta rashin adalci da cewa shi ke jawo wasu abubuwan da ke faruwa a jihar a don haka ne ya buƙaci al'ummar jihar da aka yi zuciya nesa muna fadakar da mutane muna kiran kiristoci muna kiran musulmai muna kiransu su dukkan su a kan su dawo da hankulansu a yanayin siyasa ta yau mishin su zo su samu cin gaban kansu shi yasa kake ga ake ta siyasa a kace wannan a kona wannan a taka wannan duk wannan muna so bana a wannan shekara 2015 mai zuwa in Allah ya yarda za mu hana shi. Yanzu da an zura ido ne a ga kowane mataki sabuwar gwamnatin jihar na Mr. Sani Abubakar Ɗanladi za ta ɗauka dangane da abubuwan da ke faruwa a kudancin jihar. Ibrahim Abdul Azizo, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.